ranar da aka zaga kirjinsa yana ɗan shekara hudu kenan ranar da aka zaga kirjinsa yana ɗan shekara ashirin kenan ranar da aka zaga kirjinsa yana ɗan shekara arba'in kenan ranar da aka zaga kirjinsa yana shekara hamsin da ɗaya ma'ana daren isra'i ranar da shi annabi alaihi salatu wassalam ya ɗora alhajar al'asuwal a inda yake bayan larabawa sun jaddada ginin ka'aba a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara talatin da biyar aka haka larabawa sun so su yi rigima kowace ƙabila tana da awar cewar ta rabauta da ɗora alhajar al'aswad a inda yake wannan dutse da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi alhajarul aswadu dutse ne fari sal in banda dauɗa jahiliya ta jafi shi to jaddada ginin ka'aba a wannan marhala ta talatin da biyar a shekarar manzo Allah to a wannan ranar litinin ya ɗora wannan alhajar al'aswad sannan ranar litinin aka saukowa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suratul ma'ida ranar litinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar makka ya tafi madina ranar litinin ya isa quba sallallahu alaihi wasallam ranar litinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wa fati to maulana shi ibrahim ganin girman wannan rana da tafakkuri cikinta kuma a cikin lissafin mako tana ishara ne daman daga allah al'ahad sai manzo allah na biyu eh, ranar mako ranar ahad ce ma'ana ranar ɗaya kenan to daga lahadi kuwa ba wata rana da za ka samu sai rana ta biyu ita ce ranar manzo Allah salli alal itinaini karambatu kulli sinaini wa sirruhu bi sinaini wa laka sirrun azali to ko babu komai ko iya haka muka tsaya a cikin lamarin manzo Allah cewa wannan litinin din kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin azumin litinin yana yin azumin alhamis duka littattafan hadisai sun fitar da hadisai masu inganci dangane da azumin alhamis da litinin za a ga ah, to ya ba a kawo juma'a ba ya ba a kawo asabar ba ya ba a kawo lahadi ba a'a su ranakun ranakun da sirrin mazala ne in bai mun duba littafin mu na alfaitul ahmadi fil maulidil muhammadi zai nuna cewa daukan cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ran alhamis da daddare aka dau cikin manzon Allah kaga alhamis tana da munasaba da waccan litinin shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama yake azumtar litinin da alhamis saboda haka yan uwa wannan litinin a yau muna goma sha shida ga watan jimadar ula hijira annabi alaihi salatu wassalam shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da shida bayan hijirarsa daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wasallam wacce ta yi daidai da goma sha takwas ga watan nuwamba watan goma sha ɗaya kenan a miladiya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu abin da ya sa muke ta maimaita irin wannan tarihi saboda rayuwa wata rana mu ne wata rana ba mu bane mai gabatarwa dinnan ya ce ban taɓa samun fashin zuwa ba Lallai Allah ya kiyaye kuwa Lallai yau kamar yadda nake gaya abokan tafiya a mota ba iya nan za mu tsaya ba za mu wuce wani guri amma gaba ɗaya an kusan samun muturo uzuri wallahi na je wani gari na dawo da la'asar to ni dai da na shiga rawar ɗari da zazzabi ina lullube a karmakumullah wallahi ba ni na tashi ba sai da ishan na haɗa la'asar ɗin ne magarbar ne ishar ban yi tsammanin wallahi zan iya cewa wani abu ba a yau din nan amma alhamdulillah na samu sauki kuma daga nan ma za mu nisan zango mu tafi wani guri in Allah ya yarda Allah ya yarda ana mana lokaci ya kara mana lafiya gaba ɗayan mu ta zaman lafiya shi ne wannan halka ainihin sa shehu tijjani ɗaura goji Allah ya jadda masa rahama akwai shehannan mu da muka rarrasa su a nan nasarawa musamman Sheikh mala abdullahi mai dan bene wanda dukkan su mutanen shoman tijjani ne Bino usman to allah ya da musu rahama wannan taro kamar yadda muke magana a jiya a wani gari taro ne idan ka tambayi yaya me ake tattaunawa sai mu ce makaranta ce wacce fannin ta guda ɗaya ne ba na biyu subject kenan abinda ake karantawa ka ji manzan Allah shi ne ke faɗa a cikin wata wato taliya na kira wata jiya a wani gari nake cewa shi ne annabin nan da Allah ya zaɓe shi tun azal kuma ilal abad Allah ba zai yi wanda ya fi manzan Allah ba Muhammadu khairul khalqi la tasna min malak haka shi Ibrahim ya ce shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine fiyayyar halitta a Allah ce min har mala'ika kada ka ce min har mala’ika ta zana min malakakka min ainihin na istisna'i da mala'ika manzan Allah khairul khalqi ne a fadalil khalqi ajma'in a cikin halittun Allah akwai masu daraja kamar mala'iku din kuma jagoran mala'iku shine mala'ika jibrilu to amma mala'ika jibrilu sai gashi mun gani mun karanta yana ta kai kawo zuwa gurin manzan Allah kamar yadda maulan mu Ibrahim da yake faɗa a cikin wata kasida da ya ta a shekarar da Najeriya ta samu yancin kai A wato 1960 kenan shau yana yaban Madina yana cewa madinatu khairul khalqi daibatu azamu bilad ilahi alamin wa abqamu mahallat nasr al-mustafa وجنوده وأنصاره وهو النبي المعظم ففيها ممر للنبي ومقره بهل بقات الأولياء من البيت أعظم يدن كده يبن مدينة دنيم دنا abin da baitin da muke so mu kafa reference da shi cewa taradda da Jibrilu aminu li ahliha khadiman wa mika'ilu wal amru wannan madina fa ita ce wanda mala'ika jibrilu wanda shi kansa bai san sunansa aminu ba sai da ya gamu da sayyidi muhammadu rasulullah al-amin allah ya yabe shi ya buga masa tafi ya ce mata'in samma amin shine taradda da jibrilu aminu li ahliha qadiman mala'ika qadiman halin kasancewar sahadimi wal mikan har mala'ika mika'il da hadimin manzon allah ne shine wato wannan taro da muka ce taro ne na wanda Allah ya fifita shi akan dukkanin halitta Allah ya kira manzan Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face kai rahama ce kullu ma siwa Allah huwa alam ta abin da ba Allah ba shi ake kira alam Allah ya bude suratu fatihatul kitabi wanda ya ba manzan Allah wa laqad atainaka sab'an min masani wal qur'an al-azim an baka bakwai a bar maimaitawa da kuma Alƙur'ani. to a cikin fatiha din nan farkon nasi alhamdulillahi rabbil alamin tauhidi take nunawa godiya ta tabbata ga Allah Allah nan wanda shine ubangijin halittu rabbil alamin duk wani abu Allah ne ubangijinsa to amma a kirari da yabo da yawa manzan Allah shi Allah domin babu wani littafi da za ka samu wanda ya faɗa annabi iya bi annabi ya bayyana kadari na annabi gwargwadon fahimta masu fahimta shine alkur'ani salli alaman umaru lam dari yiwuwar suwaru min nuri wa suwaru madhullahu min al-ali shawul islam yake magana kai salati ga wanda sayyidina umar bai san shi ba surori duk mazahiru hasken manzan Allah ne duk surori kuma an ce suwaru misalun wato salli alaman umaru lam yadri Allah kai salati ga wanda sai na Umar bai gane manzan Allah ba shi annabi ba wanda ya san hakikanin manzan Allah sai Allah eh lam yadri khairal khalqi fi khalqihi wal khuluqi sai wal ilahi al haqqi min malakin aw mursalin wato lam yadar khairul khalqi fi khalqihi wal khuluqi ba a gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a cikin halittarsa da dabi'unsa siwar ilahil haqqi sai dai Allah gaske Allahu kenan min malakin mala'ika bai san manzon Allah hakikatan ba haka ainihin manzo bai san hakikanin manzo Allah ba to wancan baiti kuma ta yi salli alamar umar lam yadrihi wa suwaru mai sadun dukkanin mazahiru shine suwaru mutum nan duk suwaru ne duk mazahir ne bayani ne na zahiri kurin duk mazahir ne amma hakikatul amr hakikatul amr kawai eh saboda haka wasuwar min nurihi su dukkanin mazahiru hasken manzo Allah ne wasuwar mai sinin kuma surorin Alƙur'ani gaba ɗayansu madahun lahu min al'adi yabo ne na annabi daga Allah ta sura kakka ɗauki na karuna kana min kauyi musa su baga alif bi yaban manzan Allah ne domin karuna dai da aka yi fata-fata da shi waye gaba ya yi gaba da annabi musa ne ya saba wa allah ya ki sallama annabin zamaninsa shi kuma annabi musa da aka yi haka a kansa aka da bihi wa bidarihil arab to shi annabi musa fa da kansa da ya ga falalan mu mu al'ummar annabi muhammad ya duba attaura ya ga al'umma wanda aikinsu ɗaya daren laifin kadir ya kai shekara tamanin da wani abu da baya bayan da Allah yawa kuntum khairar umarci, ya ce Allah ni ma sana cikin kuntum khairar Shi ne yadda shawul islam yake cewa تمنى كليم الله لو كان واحدا من أمة خير لخلق ذاك مقاله عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والذنب تمنى كليم الله كليم الله mai magana da Allah din nan shine annabi Musa kuma wanda Allah yake magana da shi kalimun wato mai zance da Allah ma'auni ne na fa'ilu nan kuma ce wa kallama Allahu Musa Kalima, nan kuma an kashi matsayin mafa'uli shi kuma Allah ya zance da annabi Musa to wannan me zance da Allah wanda bai taba ganin Allah da idonsa ba in kana neman a ga Allah da idon kiri da zo sai Muhammadu Rasulullah to amma annabi Musa ya yi burin ina ma shi ɗaya ne daga cikin mu ta manna kalimullahi law kana wahidan Minun mata khairul khalqi zaka maqaluhu wannan fa maganar annabi Musa ce to kaga a ce alkur'ani gaba daya yana faɗin kadari ne da girma na na rasulullah to ina nake so in je ne a yanzu inda nake so in je nassin suratu fatihatul kitabi da Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin alam duk wani abu duk wani abu ba Allah ba alam ne to Allah ne ubangijinsa sai kuma Allah ya ce da manzo Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin lil alamin wannan dai alamin da Allah shine ubangijin su to duk abin da ba Allah ba manzo Allah ne su? duk abin da ba Allah ba ne manzon Allah ne rahamarsa manzon Allah ne yake masa madadi ki rahama ce fa ma rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fahman ghaliz alqalbi lanfatu min hawla to annabin nan da muke zaunawa mu tattauna a kan rayuwarsa saboda ne mu ƙara samun soyayya dan soyayyar manzon Allah ita ce gaba ita ce imani daga nan sai kokari iktida'i da annabi da bibiyar annabi sallallahu alaihi soyayya ce first wanda za a yi magana da don ita ce imani la muna ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi sai mutum ya so manzan Allah fiye da komai fiye da kowa fiye da iyaye da mata tunda an ce komai da kowa an gama komai sannan mutum ya zama mai imani sannan wajen biyayya kuma la kuma ta ya kuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi a wajen biyayya ɗayan ku zai imani ba sai ya zama ra'ayinka soyayyarka abin da kake so tana biyayya ne ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wato biyayya ta ba biyayya kenan kudi wato mani yuti'ir rasul fa kada da Allah biyayya kenan saboda haka wannan annabin da Allah ya ce mu kalli rayuwarsa mu kwaikwayi annabi tufafi idan ka ce annabi yana sa tufafi kaza ka sa wannan kalar saboda kana itikadin annabi ya sa to sai ka sami yardar Allah abinci aka baka labari ga irin yadda manzan Allah yake cin abinci ko kalansa ko siffar cin abincin kace bari in yi koyi da annabi in yi irin wannan sai ka samu rahama tafiya haka bacci haka sallah haka kai Allah da ya kawo in nan sharɗi ya kawo jabi cewa in uku? kawai matukar in kun bi shi ta hata ko za ku shirya Allah saka wani salami na alaihi salatu Salamu. da wi binne alin rasula tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga manzan Allah ina bin wannan annabi daurar takalmi da takalmi shine iza sara khairun nasi siritu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu